matukar farin ciki da sake ganin ka ya kai ɗan uwana. Haka ne ma fati ‘yar baba, ina mai farin ciki da sake ganin ki cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali. Zan so yau ka ci gaba da bani labarin jiya wanda ka fara bani. Tabbas kuwa. Fati ‘yar baba, da yarda Allah, yanzu zan ci gaba da baki wannan shahararren labarin. Nan fa, jama'a suka yi sauri suka shiga gidan da wannan matar take ihu. yi kuwa suna shiga cikin gidan sai suka ga mijinta a kwance a kan shimfiɗa, an kashe shi. kuma an cire masa kai kuma babu alamar kan a cikin wannan gida mutumin da aka yi ma haka kuwa ba kowa ba ne illa manomin nan da ya ji murya a cikin makabarta ita kuma matarsa cewa ta yi wani mutum ne da ya lallaɓa fuskarsa da baƙin bargo ya kashe shi da gari ya yi haske sai jama'a suka ga kan manomin nan an ajiye shi a kan kabarin wannan shu'umin mutumin da ya mutu nan fa jama'a suka rika tattaunawa kuma suna faɗar abin da suka fahimta game da wannan mutumin da yake lullaba fuskarsa da baƙin bargo yana kashe mutane ai kuwa a wannan ranar tun kafin dare ya yi duhu kowa ya rufe ƙofar gidansa gabaki ɗaya ilahin garin ya yi tsit kai ka ce babu wani abu mai rai a cikinsa amma duk da haka da gari ya waye sai aka tsinci gawar wani mutum wanda aka kashe a cikin wannan dare kuma aka ɗaura gawar da igiya aka ɗaure ta a jikin bangon gidansa kuma shi ma wannan mutumin an cire masa kai kamar yadda aka cire wa manomi gashi kuma ba a san wanda yake yin wannan mummunar kisan ba sai dai kuma shi wanda aka kashen yana cikin waɗanda liman ya zaɓa suka je suka tone wancan kabarin a cikin dare washe gari da safe makiyayan ƙauyen sun fita kiwo sai suka dawo da gudu a tsorace suka gaya wa jama'a cewa sun gagawar wani mutum wanda aka cire masa kai kuma aka rataye gawar jikin a wata bishiya a gefen gonaki kuma shi ma wannan mutumin da aka kashe yana cikin waɗanda suka tona wancan shu'umin kabarin kuma shi ma haka aka kansa an ɗaura akan wancan shu'umin kabarin tofa Mutanen wannan ƙauyen sun shiga tashin hankali. Babban tashin hankali ma kuwa, Fati ‘yar baba, domin kuwa. Shi ma haka aka kansa, an ɗaura a kan wannan shu'umin kabarin. Nan dai wasu suka riƙa zaton cewa, fatalwar wancan mutumin mai saɓo ce. Take yin wannan kisan a wannan lokacin jama'ar ƙauyen a firgice suke a wannan lokaci sai limami ya rika tara jama'a a masallaci ana karanta alkur'ani mai girma mu kuma sai muka zauna muna tunanin yadda kisan zai biyo ta kanmu domin muna ji a ranmu cewa duk wanda aka tona kabarin da shi to shi ma sai an kashe shi babu makawa amma ni kuma sai na ji imani yana ratsa ni saboda wannan lamarin da yake faruwa a wannan lokacin da tsirarin mutane ne suke iya yin bacci da daddare a ƙauyen nan domin mafi akasarin mutane sun koma yin ƙiyamun laili sallar dare sannan kuma aka dage da karanta alkur'ani mai girma wato sun ga bala'i ya shigo garin shine suka koma ga allah ko wannan lamari haka yake fati ‘yar baba su mutane suna da rafkanuwa da shagala da rayuwar duniya amma bari ki ji abin da ya kasance a wannan garin wata rana da daddare bayan dare ya raba shi wannan saurayin yana kwance a kan shimfiɗarsa ya kasa yin bacci kawai sai tsoro da fargaba ya kama shi kawai sai ya saka tufafinsa kuma ya ɗauki makami ya riƙe makamin a hannunsa ya nufi gidan liman a wannan lokaci sai ya ji tsoro ya ƙara shiga cikin ransa kawai sai ya ji a ransa cewa mai yin wannan kisan zai zo ya kashe liman a cikin wannan dare babu makawa don haka da ya je kusa da gidan liman sai ya ɓuya ya rika kallon ƙofar gidan liman ko zai ga wannan mai kisa ya zo gidan liman a wannan lokaci gari ya yi tsit ba ka jin komai sai ƙarar iska da ke watsi da yashi a ƙasa sai kuma ƙara ƙananan ƙwari da suke kuka da daddare bayan wani ɗan lokaci sai ya ga ana ƙoƙarin buɗe ƙofar gidan liman ta cikin gidan ba ta waje ba sannan kuma ya ga wani mutum ya fito lullaɓe da baƙin bargo kawai sai ya ji a ransa cewa wannan mutumin shi ne mai yin kisan shin yanzu ya gama da liman kenan cikin hanzari ya fito daga inda yake laɓe riƙe da makamai a hannunsa ya nufi inda wannan mai lullube da baƙin bargo yake abin da ya gani ne ya yi matuƙar tayar masa da hankali har ya zubar da makamansa da suke hannunsa. To me ya gani kenan? Fati ‘yar baba kenan, gaskiya akwai ki da son labarai, amma ki kwantar da hankalinki zan ƙarasa miki wannan labarin nan ba da daɗewa ba. Kada ku manta da kuna tare da matan zamani na ɗaya a duniyar YouTube.